sai dai daga nan kuma in Allah ya hore mana mu sa wani littafi mu ci gaba da wato faɗakar da yan uwa musulmi wato ainihin tunatar da yan uwa musulmi akan abubuwan da ya shafe mu na addini don Allah maɗaukin sarki cewa ya yi fazakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin ka kasance mai tunatarwa domin tunatarwa da wa'azi yana amfanar da muminai Hakanan ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ka kasance cikin mai karatu ka kayi karatu ya kai bawa bismi rabbika da sunan ubangijinka zai khalak" wannan da ya halicce ka shi yasa kullum a koyaushe ana son musulmi ya kasance da'iman wa abadan cikin neman sanin addininsa da kuma ƙarin amfani da shi cikin sashi a aiki domin ilimi bai da amfani idan ba aiki da shi ba Allah ba mu damar kokarin yin aiki da shi da tabbakawa a abubuwan da za mu karanta na kurakurai ko da mu karanta na kurakurai daga farkon littafi har zuwa yau wanda za mu karanta Allah ya gafarta mana ya sa mu samu daman gyarawa wannan mu karanta kuma daidai Allah ba iko mu bane kai ne ka sa mu yi shi daidai Allah ka ba mu ladarsa ka haɗa mu cikin aljanna ka fitausi da rahmar ka ya Allah a za mu ci gaba babi na 18 daidai yadda malai yake cewa babu fi fadailil ghusli babi na cikin mustahabban wanka mala ya ce wa amma fadailul ghusli awwaluha amma ka ga mustahabban wanka na farkonta Albada bi ghaslil aza min jasadihi mutum ya fara da wanke datti da ke jikinsa idan mutum yana datti a jikinsa ya fara wankewa misali idan maniyi ne wato ya tabbatar da ya fara wanke guraben da maniyi ya taba kafin ne ya fara wanke ko ina a jikinsa Shi shine albada'u bi ghasl al-adha min jasadihi kare kasance maniyi na wani waje na jikin mutum misali cinya ko ko hannu ko ko kafa ko ko ciki ko ko ta wuyarsa ya kasance bai fara wankewa ba kuma ya zuba ruwa ya cuccuɗa daga sama yana saukowa har mani ya je ya taɓa wani waje da kuma ba zai zo ya wanku da kyau ba sai sa ake so duk yanda ya fi datti a jiki musamman wadda najasa ya taba ya fara wanke wajen musamman in yayi tas yayi haske kafin sai ya wanke ko ina na jikinsa wannan mustahabbi ne mala ya ce sun ma'ikimalu a ba'i sa'annan mutum ya kasance ya cika gaban alwalansa ya wawwanke su wato gaban alwalan ya kasance ya wanke ko da so ɗaya kowane gaba wa gaslu a'la qabla al-asfal mutum ya kasance ya wanke saman jikinsa kafin ƙasa wato mutum zai iya wanke wato daga kansa ya fara har zuwa ƙasa ko in zai wanke gefen dama ya wanke gefen ɓarin dama daga kai zuwa wato gefen ɓarin dama na sama kafaɗa na dama har zuwa ƙasa kafin ya fara wanke gefen barin hagu daga kai har zuwa kafaɗa na gefen hagu har zuwa ƙasa kar mutum ya fara daga ƙasa yana haurawa a'a daga sama ake so a fara wannan mustahabbi ne mala ya ce wa taslisu ghasl ra'sihi kuma mutum ya kasance wanke kansa ya cuccuɗa yayin da yake wanke kan wato ya kasance ya sa hannunsa su ɗaya ya sa a kan ya mummotsa ya mummotsa kansa kafin ya fara wanka ya sake tsomawa wato na biyu ya mummotsa a kan ya tsoma na uku hannunsa a ruwa ya mummotsa a kan shine malamai suke cewa idan mutum yana da najasa gashin kansa da sauran gaɓoɓin jikinsa yana kasance a buɗe ta yadda in mutum ya fara kamfata ruwa ya sheka akan zai iya kamuwa da abin da ake nufi da ciwon sanyi ko kuma ciwo na wato ainihin mura shi yasa ake so mutum ya kasance ya shashafa kafin nan kafin ya fara zuba wato ainihin abin da ya shafi a ruwa a jikinsa baki ɗaya. Na'am. mala yace ce, walbada'u bil mayamini mayasiri mutum ya kasance ya fara da abin da ya shafi a mayamin gefen damansa kafin ya sa gefen hagu duk abin da mutum ya kasance yake aikatawa addini dama ake so ya fara da ita matukar ba shiga ban ba ne, shiga ban daki ne kawai ake so a fara da hagu kasancewar wurin akwai shaidanu kuma waje ne na najasa malam ya ce wa qillatul ma bila haddin idan mutum zai wanka kuma ya kasance ruwan da zai amfani da shi ya dan karanta ta ya karanta ruwar ya kuma wato ainihin daidaita ruwar ta yadda kar ya sa ruwar yawa kuma kar kasa ya kasance ruwa daidai da zai wanke dukkan gaban jikinsa kuma ya wadatu malam ya ce a wa taqdimul wudu'i insha'a kuma ana so mutum ya fara gabatar da alula in ya so ko kuma ya jinkirta zuwa ƙarshe kamar da za mu ji a bayani wa in sha'a in kuma ya so akhara ila akhiri wuslihi in ya ga dama kuma ko in ya so ya kasance ya jinkirta shi har zuwa ƙarshen wato ainihin wankansa mala ya ce wallahu a'lam Allah ne mafi sani na kawo ƙarshen baɗi kuma ƙarshen littafi a wannan wato ainihin karatu da muke gabatarwa na kawa'idi Allah muraukinsa ya karɓa mana wato ayyukan da muka yi na alkhairai na cikin karatu da masu sauraro da masu kallo da masu ji da mu almajirai almajiran almajirai masu gabatarwa ba don mun iya ba sai dan muna son mu ƙara murajar abin ya kara zama a mu kuma ya kasance ta salasta muna fatan Allah ya sa aikin ya zama karɓaɓɓiya. Na'am, Mala ya ce, Tammad bihamdullahi wa husnu aunihi. wannan littafi ta cika da godiyan Allah wa husna auni da kyakkyawan wato ainihin taimakonsa da taimakonsa muka kawo kashe littafi kamar da mala ya rubuta wassalatu wassalamu muna salati da aminci gawa ala khairi khalqihi bisa ga wato mafi alkhairin halittar nan shine wa sayyidina shine shugabanmu muhammadin mustafa Muhammadu al-Mustafa kuma shine zaɓaɓɓe wa alihi da alayensa a na sarkaka wa rabbi ani an sahaba kuma Allah ya kare yarda wa sahabbai baki ɗayansu wa tabi'in da kuma wanda suka biye wa sahabbai in wa tabi'u tabi'ina da wa'inda suka biye mu wanda suka biye wa sahabbai lahum dukkan su bi ihsanin da kyautatawa ila middin har zuwa ran tashin alkiyama duk muna cikin su tabi tabi wa wanda suka biya wanda suka biya wanda suka biya sahabbai duk muna cikin su Allah ya sa wato mu zamanto masu kyautatawa bi ihsanin da kyautatawa ila middin har zuwa ran tashin alkiyama amin Allah ya karba mana wa taliha ma'ana la ilaha illallah kamar yadda aka rubuta a nan an ce wa taliha ma'ana la ilaha illallah ma'ana la ilaha illallah tana biya mata amma wannan ma'ana la ilaha da aka rubuta babu a cikin littafin kawai ƙari aka yi domin a fa'idantar da jama'a subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa la sharika lak wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu